Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara. A yau studio Kalangu tana ɗakin magana na radio niya da ke nan birnin Kwanni inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske. Amma ku rike cewa wato studio Kalangu na gudanar da dangantaka da hulɗa mai kyau tsakaninta da abokan radio ta ke sassa daban-daban na wannan ƙasa mu inda muke gudanar da ziyara a kowace shekara inda muke ganawa da abokan hulɗar tamu kamar da na bayyana muku a yau muna dakin magana na radio niya da ke nan birnin kwanni inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske yadda gudunmuwar da ƙungiyoyin mata suke kawowa gudunmuwar da mata suke kawowa game da ci gaban ƙasa da ci gaban yanki game da kuma yadda mata za su taka rawa a zo a gani da samun incin gashin kai na tayar da harkoki domin ci gabansu da na al'umma domin tattauna wannan muhawara a yau ina tare a nan ɗakin magana tare da madan aishatu malam barmo wato shugabar eh, jiha ta mata masu aikin hannu ta tawa sannan kuma ita ce daraktar kula da wato wurin koyar da ayyukan hannu na martaba sannan kuma ina tare da aishatu umaru wato jami'a a nan da'irar birnin kwanni da kuma take wakiltar ofishin magajin gari sannan kuma ina tare da a'i iburu wato wadda take a cibiyar na ta horar da ayyukan hannu a nan kwanni ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To kamar yadda na bayyana muku a yau muna ɗakin magana na radio niya da ke nan birnin Kwanne inda za mu tattaunawa kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske kamar yadda na bayyana muku wanda ya shahi batun yadda wace gudunmuwa ce mata suke kawo ga ci gaban ƙasa da kuma ci gaban al'umma wato waɗanne ayyuka ne mata suke gudanarwa ayyukan da suke yi da kuma taimakon da suke kawowa wajen mata yan uwansu da dai sauransu barin fara da ke madan aishatu malam barmo wato shugabar mata masu aikin hannu ta tawa kuma daraktar wato gidan koyan aiki na martaba shin idan aka ce mata da ci gaba mi kuke dibi ko ko mi kuke tunani da shi to abin da nika dibi da eh, bisa ga harkar mata eh, abin dibi gudana sai in ce an samu ci gaba sosai bisa ga harkoki na mata menene an samu ci gaba ciki saboda yanzu sun samu incin da mace za ta sarrafa abu ta hiddo shi waje ta saisai ga da ko da ba a gane ma abin ba sai ana ta samun eh, matsaloli zuwa ga mazashe amma yanzu shi na a ci gaban da an ka samu na mazan sun gane kenan ka bar mace ta biɗi sana'a yi eh, alheri na ba wani sheri ba. Eto eh, a da an ka duba wato akwai abubuwa da dama da suke kawo cikas game da ci gaban mata wato na mata su kasance masu tayar da ayyukan hannu na da sauran ayyukan ci gaban da kansu idan ka ɗauki misali wato a lokacin da akan danganta waɗannan matsaloli da harkar al'adu ko kuma harkar addini shin wannan lokaci haka ne ko kuma zamani ne ya kawo wannan eh, shiga ta mata cikin harkokin yau da da kullum zamani na ya kawo shiga eh, mata sun ka shiga cikin waɗannan harkoki na yau da kullum eh, saboda dan nan ba a gane ba akwai jahilci sosai cikin tahiyar to yanzu mutane da yawa sun gane bisa ga wannan tahiya eh, sai dai jan hankali guda da naka yi bisa ga haraka mu matan daga shiga cikin wannan ayyukan ni na haida son mace duk inda take inda tana shan koke Eh, ta bar baton sana'a sana'a babu wani biyan bukata cikinta in inda ba sana'a bisa ga aikin hannuna ba ta biɗi mutane waɗanda adda ilimin na bata horo wanda bisa ga sana'a da ta so ta yi a bata horo a kan shi kenan sannan na za a samu biyan bukata cikin wannan tahiyata ta tunda abu kai na za ka yi shi ba sai na za ka yi ba ka sai suwa ka ciri ba kai na za ka sarrafa shi ka sai shi kuma ka ciri ba shi kuma ka ce unhane shi eh, kuma abu zai zama na yau da kullum har magadan ka sai sun gada wannan abin yo abin da kafin mu ci gaba eh, in dawo wajen oh, kafin in ci gaba bari yanzu wajen wato madan Ashatu Umaru wato da kenan kenan wato a ofishin magajin garin kwanne shin idan ka duba a nan birnin kwanne ya harkoki suke ta na bangaren mata da kuma taimakon da kuke kawo musu a matsayin ku na wakilan su kamar wani irin taimako ne za ku yi musu su waɗannan mata musamman a nan birnin Kwanni idan ka duba yadda wannan birni yake da yawan al'umma musamman da suka za a cewa mata da matasa ka fi irin jayi na gode madan ashatu zan sake dawo wajen nake bani zo can ai ibro da ke kula da wato wannan cibiya ta ba da horo kan ayyuka daban-daban a nan Kwanni shin kenan ayyuka ne wannan cibiya ta take ba da horo ko kuma take yi alaikum assalam abun santar kina suka nan yi kamar santar na na koyon aikin hannu wanda abun gan gwamnati ni da ta cikin santar ta santar da formation omici kenan nan abubuwan da muka nan yi akwai mata tunda bangaren mata sun yawa kuma matan nan duka kamar waɗanda gwamnati ta kawo mana waɗanda kuma suna son su taho nan su koyi aikin hannu kamar matan armi da sauran mata waɗanda sun ka kasa lakwal to abubuwan da muka nan ga abu bangaren kamar wadda a ita ce duk abin da ta haɗi kenan ta riga yin haɗin sauran abubuwa eh. yanzu ƙara na zanyi kenan bayan aikin hannu da ya kamata mace ta yi cikin gidanta kamar mace armi tana aiki tana koyon sana'a cikin gidanta duka muna yin shi kuma akwai mata kuma waɗanda suka hita hakan ga waje su yi sana'a su kuma kamar bancin ɗumke-ɗumke da sauransu su sabonai su wane duka kenan bancin wannan bangare mu muna koya ma yara mata aikin meniziri buwa da wasu eh, kamar aikin huta gyaran huta da sauransu har mechanic hmm. to muna yin shi kwarai nan ta da yaran saboda mace kenan ba aikin ko aikin da ya kamata ta yi na wadda wani namiji ka nan gayi da bancin ma yaran da ka nan gayi tunda akwai mata kamar yanzu na ɗaukar mata mace mata ma masu atelikin su na minizeri buwa iya eh, da kansu kenan nan cikin eh bismillah ku ci gaba kenan nan kamar an samu me aka cewa Eh, kamar a cigaba eh. bisa ga sana'a wajen harkar mata wadda aisha ce. To a nan kwanni ko mata sun gane na su nemi na kansu da kansu kamar yadda ake cewa autorization de la femme. Su kwarai ko sun ka gane sun gane kwarai tun da yanzu an ka ɗauki example guda kamar mata waɗanda ka aiki na harkar mini buwa yau sun zai daidai da wadda maza suke tunda yana ganin ma mu suna iya shiga cikin ateli ateli haka kuma mata ma waɗanda a cikin gari su ma sun buɗe su suna ga ta mm. kenan yau sai a ce babbar ci gaba na da ga mata mm. yau ana cewa ci gaba na mata shin ana ganin abin wato a hili wato ya tabbata ne eh, idan an ka kutanta da wasu yankuna na Nijar eh, kamar nan matan eh, kwanne sun sun yi hoɓasa na neman nasu da kansu. An tuka ka yi matan kwanne ka yi gaskiya alhamdulillah sai mu gode ma Allah tun da kowace mace yanzu sana'a gaskiya ta bunƙasa ƙwarai ta mata. Hmm. Eh kuma tun da ba nan ba kaɗai sai gani mace an koya mata aikin hannu ba nan kwan za ta tsaya ba kaɗai. har ƙauyuka tana tsayawa tana ta yaci ƙauya tana suna shiga suna sana'o'in su har ƴan ƙauye ma yanzu sun fara tahowa ma nan kwanni suna abin ga nan univo di center suna biyan su ma a koya musu aikin nan wanda za su yi can mm. ƙauyuka. Eh, tun da kuna batun ana koya ma su waɗannan mata ayyukan hannu eh, shin eh, biya ne suke ko kuma kyauta ne kuke tada wannan aiki. to biya na suka yi amma biyan da daɗi na. tun da kamar gwamnati na ya buɗa kenan aiki shika goma sha biyu na mm. kun gani shika goma sha biyu shekara guda an koya maka aiki ai alhamdulillah sai a ce an gode ma gwamnati mm. eh. ina gode eh, madan a'e zan sake dawa gare ku bari zo wajen ku ma'aishatu eh, malam barmo an san da a nan kwanni akwai kungiyoyi na mata daban-daban wato da suke faɗi ka tashi ganin makomar mata ta kasance mai haske shin suna su kamar yadda aka ɗora musu wannan nauyi Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu lalle kai suna aikin su yadda ya kamata ai na faɗa maka ɗazu na ce maka akwai mata ma musamman yanzu cikin kwanan ga da na kana ina farme sunan Sulaifan Batant mm. eh mata na duka da sai son da kadin kenan waɗanda sun ga sun yi dan kusan an taran nan kenan ilse sa reuni sun ka ce su zo su koyi aika hannu wanda in ka in ka yi retret ma kana da sana'a yi. kamar yawancin duk kungiyoyi na mata ne koko dai duk kungiyoyi na mata na mm. eh duk kungiyoyi na mata na tunda yanzu waɗanda matan yanzu tunda duka an waye mutane kai da taimako ma da wani aiki in kana son ka yi shi sai kun yi kungiya mm. tunda aiki mutum ɗaya ba shi kenan duka kungiyoyi na duka yanzu ayyukan gara muka ta ba su horo akan su kungiyoyi na eh kungiyoyi na tunda ko fabkakin nan vraiment ni ba sama adadin matan da mun kai farmi ba mun ba formation ke sasuwa na santar kin na maktaba ke sasuwa wancan santar na CFM na wanda ta ce na gwamnati eh, ina son eh, gane shin wai kuna ganin aikin a zahiri na eh, wannan horo da mata suke samu da koyan aikin da suke yi wato al'umma tana gani a ƙasa wato suna ganin ci gaban wannan yanki musamman ci gaban mata a nan kwanni to ka san ita ƙarya haramunta ko ba gaskiya ba lalle an samu sauyi an samu ci gaba me har da kingi har da kingi tun da yanzu duka abin da muka son muna cikin kwanni ya zama to duk abin da an ka taso bisa ga haraka aiki hannu na sarrafa abinci na na wani haraka eh, transformation abin ga produce cosmetic na ya zama to a ce kwanni tana cikin lamba lambawan mu yanzu avec le temps shi na muka son mu cimma wannan gurin da waya kai na yau da kullum mu ciki na zaune baki da aikin yi ga hanyoyin da ya kamata ki bi ke ko an baki horo ke negligent horon nan za mu jayo hankalinki na ka san ciwon kanki horon nan da an ka baki baban zana an ka baki ito <laughs> hajiya kuna zancen mace ta nemi kanta da kanta to in tana zama aure eh, wannan kuma ba zai hana ba zai hana ta bata a'a ai mun yi mun yi tsokaci akan shi mm. saboda mata ma akwai mata kashi kashi na tunda wata mace ka san ga lokacin da an ce an ba mata inci sai mutane duka sai sun ka ba su gane abin da aka nuhi ba mm, wato incin na matan eh, eh ba su gane wanda aka nuhi da incin mata ba sai suna diban kama an ba su inci bisa ga mazan su ba ke ba haka nan na fita hiyar take incin mata da an kace an ba da incin mata ke mace eh, da harin ganin ku ba lahin ku bane ku da kuke a matsayin jagoran na matan da ba ku ganar da su ba tun da farko eh, to ka san ka ganar da duk al'umma sai da kuɗi ni yanzu in na ce na iya ba duk gurin kwanni horo na ilimin kaina da kaina akwai wuya in ba ka samu wani wanda zai kama maka ba yanzu sai suka gane da cewa ba wai yau da eh. gobe da magana da muka cikin radio sai sun ka gano tunda muna yi inda eh, duk lokacin sallah nan yayi muna shiga cikin raduka muna ba da sakamako na mata wadda an ce incin mace ba ce ta yi shegantaka gaban mijinta ko ko ta yi wani rashin kuma gaban mijinta ko ko ta ce eh, duk abin da ta mai yi shi na za ta yi a'a incin mace na ki bi n'a yi ya da bai da ya hita bida bai samu ba ke ma ke kama gidan shi na inci kenan ya bata liberty kin ta da abin kanta bai ce ta abin da ta gara wato wani taimakon kai da kai ne tsakanin ma'aurata tsakanin tsakanin mace da mace mm. taimakon kai da kai eh, na eh kenan eh, avec le temps ka gani tun da yawa yanzu mun samu sun gano wasu abubuwa kenan waɗanda ba su gano ba muna bisa hanyar na mu ta waye musu kai akan su gano sana'a ita da an kace ki sana'a kuma ni tu abin da ku goyon bayan sana'a hannu ba ɗaya take da sana'a a tamhab ko sana'a wani abin ka a'a tunda sana'a ta wata yiwuwa ki ɗauko ki bada ta bashi ba ka samu wani biyan bukata ba amma yan abu na da ke koya kuɗin nan da zaka zuba tai ki zuba su wani koyan sabulu wani koyan wato yin man shafi da sauransu da sauransu domin na samu ka samu ci gaba ni aiki hannu na sani samu ci gaba na samu ɗaukaka ciki in na ta santar santar kin da na kai mutane ni zuba ban da dala ban da kwabo rahama ta ubangiji ta yanzu in zo sai ina da sabonnai na da na buga ko ina da mayuka na da na buga sai in ɗauke su ban jin nauyin ko wani kumya in ta dalle service in samu jikata goma sha biyu jikata ishirin so plus in zo in suka aiki da an ce ba mu da zage kenan deja ga sakamako nan ya hita. yo wannan aiki da kuke yi su matan da suke ƙauye suna samun wannan koyan wannan aiki saboda matan ƙauye matan ƙauye ne ba. Saboda nan na mun kashi daɗin afan saboda matan ƙauye sun gano unhwanan aikin hannu tunda suna zuba maɗe su zo birni su yi tunda ni kankana ta faɗa maka ita ce akwai matan ƙauye da suka zakwa su samu wannan farmasiyo to ni kankana da adda shika hamsin ma ga shekara suna biya maɗe su zak su koyi wannan aiki tunda ni na wasu yi mi waɗanda har ka taimako daban kuma har ka kuma ka biya kuɗi daban. Na gode madan Ashatu bari zo wajen Ashatu ta biyu wato Ashatu Umaru eh, a nan ofishin magajin gari shin eh, eh, ya kuke kula da wato kai taimako ko kuma kai ɗauki ga waɗannan mata da suke ƙoƙarin su eh, koyi sana'o'i su koyi hanyoyin da za su samu 'yancin kansu da kansu na kula da kansu da kansu ta fuskar wato eh, taimakawa kuma mazan nasu yanzu eh, wace gudunmuwa ce wata ofishin magajin gari a nan kwanne yake kawo mata domin su samu na kansu da kansu to kamar yadda kun ka gayi gudunmuwan da magajin gari ko gari ke kawo ma mata a cikin garin birnin kwanni mm. shine akwai waɗansu takardu da aka yi musu na kungiya mm. kahin abu a yi musu mm. dukkanin wani irin taimako eh. wato sai sun hada takardu dai sai sun hada takardu sun hada kanun siyan nan a yi mm-hmm. musu takardu mm-hmm. kuma idan sun ga wuri wurin da suke so su dora ƙungiyarsu suna iya gaya ma su zo a mere su gaya ma magajin gari a zo a duba wurin a ba su wurin ba kama an ba su su doka kyauta na eh. dan dai su dan ɗora harkokin da za su yi na wani ɗan lokaci. Yo ana sauƙaƙa musu hanyoyin da za su bi domin su haɗa kahon sana'a su ko ƙungiyar tasu. Eh, ana sauƙaƙa musu kuma hallo in akwai wani taimako da ya hado hmm. ana kiransu a wasu saboda ba meri ɗaya ta ke taimaka ma mata akwai proje kala-kala akwai ong kala-kala masu zakuwa suna taimaka ma akwai kuma wannan bangare na ma'aikatar mata da kananan yara ko eh, su ma suna taimakawa eh, insha Allah su ma suna taimaka ma mata promotion de la femme hmm. su ma suna taimaka ma mata a bangaren a kama musu don su samu su yi aiki eh, to wani lokaci kamar mata da kungiyoyi sukan kuka da cewa ana kai talla ko kuma ana amfani da sunansu eh, domin a samu taimako amma sai a zahiri ba su samu wannan taimako muke kawo wannan matsala wannan cikas da rashin aiki da gaskiya mm. saboda inda an kawo taimako an sa saman sunan wanga na fi sibilillahi tsakani da Allah a washe su kare mm, wato saman sunan shi da an kawo eh, eh, ka asa do wani bambanci ko ta siyasa ko wani son rai bambanci ka asa siyasa ka asa son rai yi mm. aiki da gaskiya mm. sunan wancan na ya hoto da kayan aiki da kaza da kaza a ba wanci Yo kamar yanzu eh, kamar kuna zuwa da kan ku je ku ziyarci waɗannan mata ko waɗannan eh, fuwaye ko waɗannan ƙungiyoyi na mata domin ku ƙara ganar da su. Akwai lokutuka da aka zuwa ana yi musu randar visit aga kamar aikin da an ka basu ko aikin da suke nan gayi mina na suke nan gayi. Akwai salloli na mata kuma da ake yi kama Journée de la Femme. in an yi shi a cikin birnin garin kwanni akwai forum da ake yi kowane mata suna kawo abubuwan da sun ka sarrafa da mm. ayyukan da suke yi mm. ana gani ayyukan da suka yi ah. kama journée de la femme rural oh. shi gane shi ne na gani wato matan karkara kenan eh matan ah. karkara amma har da na birni na kwanima su ma suna zuwa mm. saboda nan gama akwai mata masu aiki <laughs> eh, to aka duba wani bi ku matan birni kukan taushe matan ƙauye eh, eh, ya kuke ganin da matan na birni da na matan na ƙauye za su amfana da taimakon da ake kawo musu da kuma sa idon da gwamnati yake yi shin ya kuke ganin za a daidaita a nawo gani da na gani da ne akwai irin wannan hmm. amma a yanzu dai a yanzu dai cikin lokacin da muke hmm. kowane mata dai ana ba su taimako iyakacin gwargwado ya zam na ƙauye ne ya zam na birni ne inda ya dan ta mina aka ce ta bunƙasa ne eh. duk ana ba su ya zama na ƙauye na na birni ne duk ana basu ana taimaka musu na gode da yake mun taɓo duka yadda ake bin hanyoyin da mata za su samun eh, taimako da ci gaba shin mu dawo yanzu madan a'i ibro kan wato gudun wadda matan suke kawa ga ci gaban ƙasa ga ci gaban yanki musamman a nan kwanni to an sai mu ce alhamdulillahi gaskiya santarkin gada an ka buɗa wala ya taimaka mana kwarai-kwarai tunda taimako wajen nawa taimako wajen aikin hannu taimakon waya kan mace tunda nan wurinmu muna koya ma aikin hannu kamar faratikin nan kuma ana koya musu kamar wani yaƙi da jahilci wani rubutu tunda wata mace ta zo ba ta zo lakwal ba nan wurinmu sai gani ta zo lakwal ta iya ma karanta da rubuta ko na hausa ko kuma na gwargwado mm. a ce na horon shi tunda yan sun ka taruka kamar kayan aiki da sauransu tana yawa mace ta ga an saka abu tana saka abu mai ba san sunan shi ba ba san mahanin shi ba ba san na za ta yi da sana'ar ta ba kenan na uku kuma muna kuma koya masu ishasiyon wanda za su tahiya da aikin su gwargwado tunda ko ka iya sana'a in baka iya harkar jasiyon ba harkar kakana sayowa mini sayo mini yi da shi kakani zan sai da shi kaka zan samu da shi wato ka wani kamfani ne yadda eh, masu kamfani suke tadda kamfanin nasu eh. me an ka kashe me an ka samu me an ka eh, saya duka kuma mm. wannan ana yi kuma yanzu ya mace ta zuka ta iya Karatun ta da rubutu ba ta iya koyin ba nan tsakaninta da mijinta shi na mata rubuta mai haka gaza tunda wasu maza ma har mamaki suka nan ce ba ta zo koyi ina ba me yadda ta zo santa kin ga ta iya karanta ta iya rubutawa kuma yanzu harka cikin gida taimakon cikin gidanta ma ya ga kamar abu ya shinji mm. bisa ga harkar tahiyar da horon ga namiji wadda iya suke duka dai harka education dai ta mijin ma tunda mace sai ta koya wa mijinta mace sai ta gyara ɗayanta ita atta mai education cikin gidan iyalin tunda vraiment maza da yawa suna yanzu an ka duba kamar tattalin arziki musamman a nan kwanne ana ganin ya samu bunƙasa ta hanyar gudunmawar da mata suke kawowa an ka duba ana kwarai ko ya kafa tunda yanzu kwan ga ya mace yanzu cikin karci karci guda haka mm. ana isa mace bi mace uku tana da da cikin gida to da nan cikin gidan nan kuma sai gani mukauta da annan kuma sun zo wajenta kuma suna koyawa kenan ba sai sun zo santar ba tsakanin nan cikin gidan ta karce guda da ta iya sai gani matan wajen nan sun zo wajen ta su sallami tana abu da su bata su koya mata sai su ko abin ga kuma su tayi nan su ma su koya har su koya ma waɗansu. ina eh, gode madan eh, shatu shin eh, wai Eh, wannan yanki na kwani a game da yadda muka bayani kan yadda gudunmuwar da mata suke kawowa a ci al'umma da cigaban yankin kwani eh, shin dimin ne matan ga suna kawo suna taka rawar a zo a gani a bangaren tattalin arziki da ma zamantakewar al'umma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sai in ce suna kawo bakin gwalgudu suna kawowa me mu abu guda na muka tsokaci akan shi ya kamata duk wanda an ka taimaka ma yau da kullum kenan ya kamata a bi shi sau da kafa har a ga abin nan ya miƙe tunda yanzu kamar horo na muka ce muna bada horo yanzu mu duk yawancin horon da muka badawa muna bada horo bakin gwargwado muna bada shi me kenan a le kuma za mu kula da sau da kafa mata nan da muka ba horo iska abin nan sun ci gaba da shi ko ba su ci gaba da shi ba to wasu kaya aiki dan ni babban bakin ciki na gudana na gani ba ɗaya ba ba bi ba irin matan da faske ni yanzu ina har eh, ina eh, za mu dawa kan wannan matsala da ake cin karo da ita wajen ta da baiwa mata wato damar su koyi sana'a da kuma yadda ya kamata yanzu in muna so mu ji shin wannan eh, taimako da kuke yi wa mata su koyi aiki yana taimaka ma garin kwanni ko al'umma kwanni yana taimaka ma garin kwanni tunda yana taimaka ma taimaka ma gidanka na dai da mishinka kenan kuma kana taimaka min eh, eh, eh, garin kwanni paske da sha diyan kan nan da ka ba horo da sun ka dauki wannan horo naka aqida nan taka kaga kenan an an an mi aka kenan an taimaka paske ba su hitar da waje ba sun ka koyi wata tabi'a daban ko sun koyi ta daban uwa ta ta koyi wasu abubuwa na wanda za ta shige iyalinta kenan in ta shirye su cikin gidanta ai kuma kwabta sun shiryu tun da dan ka gyara ɗan kamar makwabci bai shigo ba kenan an yi aikin banza amma yau da gobe sai ka ga duka wannan abin kenan taimako sai a ce an taimaka ma garin kwanni paske iya ana rage su wata wani wata wani wani abu can daban na fannin shaye-shaye da wata dilankas saboda in ana zaune babu aikin yi kenan shi ka wani abin amma ita uwan nan ta ta koyo wannan aikin kenan in dai adalata Allah ya ce duk ilimin da ki samu ba ɗan ki shi kenan kuma makwabcin ki shi eh. kenan ka gani kenan an taimaka an taimaka eh, to amma kuma waɗannan mata abinda muka lura da shi a nan kwanni waɗannan mata da suka koyi ayyukan sana'o'i wani lokacin kuma sai ka ga waɗannan sana'o'i nasu abubuwan da suke sai da sukan sa ɗiyan nasu suna talla wato yawanci kana ganin ɗiya mata da suke talla shin wannan kun ba ya kawo rauni ga makomar waɗannan 'yan yara 'yan mata ko kuma waɗannan ƙananan eh, yara yanzu ai babban matsalar da muka kukuwa da ita kenan cikin kwanan ka. yaƙi da wannan tallace tallace tunda a macen aure ina gana dan mamaki wato mazanta su maza su bari mata su ta zo ta bude shago ta zamna tana kasuwanci a yanzu kan mutane ya waye fa ah. maza suna bakin gwalgwalon su yanzu kan da na adawalin jahilci amma yanzu mace ko ina kina iya aza sana'a bisa ga Eh, consensus da ka samu da ta samu da ita da wato yarjejeniya tsakanin miji da mata to dan me zaki azamu ya talla talla tallan nan ta muka jin bakin cikin ta wannan talla tun da kaga yanzu duka yawanci yanzu yaran nan na kwanin nan yan tallan nan in wata swata ta a ce yan tallana in wani wani biyan masa na a ce yan tallana kuma duka babban bakin cikin mu kuma duka yanzu ya zama to yara na minor yan yara na yan kanana wani san komi ba kenan yanzu ya karama in ta bude maka baki sai ka mamaki kai da kanka Allah cizo sai ka mamaki yarinya ga duk kakana ta to wurin talana duk aka samu wani abin eh, to tunda mun kawo wannan magana kan illolin da ake cin karo da su wajen lalle mata su samu dama eh, ta yadda harkokinsu na eh, ci gaba waɗanne matsaloli ne ake cin karo da su tunda ma kun fara taɓa wannan magana ta yadda ake saka yara talla shin waɗanne matsaloli ne kuma ku kuke cin karo da su waɗanda ku kuke da ke koya mata ayyukan hannu wani matsaloli da kun fara taɓo su a gurguje saboda lokacin namu yana gane yana tafiya matsaloli da muka samu nan univodi de santa babban bakin ciki na sai ka ga muna mun hi uwayen kulawa na dai wannan abin sai da muna waye kai yau da gobe da kullum saboda sai ka ga iyayen ta shekara nawa ga hannunka in ba ga da ta kawo ta ba ka koma ganin uwata ko ubanta cikin santa wannan matsala muna fuskantar ta eh, kuma kamar kyauta ne kuke yi koko dai ana dan biya to akwai ni ni ce maka yanzu bana je 120 élèves kenan arba'in kin nan ɗaya na gabiya kan kanta mil faran fara'an amma waɗanga lai katroven duka marayu na da kamar yara masu son su koyi aikin ba uwa su basu halin abin ga mun ka ran su ba wani fi na sama akwai ba ba ku tunda in ka ce fi na sama zaka zaka bada nan nan cikin ne tunda kun ce yo tunda wannan aiki da kuke na ci gaban mata ne da ci gaban al'umma eh, shi me yasa gwamnati ita ba ta iya dafa muku ai babban bakin cikin kenan wanda ga aiki zunzugutu an kasa shi na aiki shi na taimako yadda ya kamata shi da abu a kama ma. shi na abu akam tun da kogin ga namu yanzu ga shi wajen santa hudu aka tsince na cikin kwanne kowace aka kai mata yarin ya ɗari aka aka zuba mata espacio to eh, to eh, gwamnati eh, ba tana sa ido ba da ban zana tun babu kaya aiki ba a babu kaya aiki sai a yi mana ƙarya a ce sa a zuba mana yara espacio da yanzu kamar ni da waɗanda ncfm kinan da na abin ga mu da yaran aka kawo an ka ce ai rikirita yarinya ya ɗari kenan in sun koyi karatun hausa an ka waye masa kai kuma sai yi sayan su cikin santan sai ya zamanto ƙarya ta kama mai yara mm. sai a ne ta ƙare babu zancen sakamu su an yayi su kuma wasu na sa a <laughs> Ina ku zan sake da gare ko madan Aishatu bari zuwa jan Aishatu Aishatu ya kuke ganin wannan matsala ta ta yadda ya kamata eh, hukumomi musamman anan kwani kwanne ya kamata su ba da goyon baya game da kokarin da kungiyoyin mata suke yi na ci gaban al'umma a matsayin ke na ya mace kamar wace gudunmuwa ce kamar meri ta kamata ta bada game da uh, ƙoƙarin da waɗannan ƙungiyoyi suke yi na koyar da aikin hannu da sana'o'i ga mata to kamar yadda kun ka faɗe shi gudunmuwan da ya kamata meri ta bada ma mata shine ta nemo musu proje da ong hakan gashi mm-hmm. masu kula da harkokin mata don su samu su taimaka mata a garin birnin kwanne. Mm-hmm. yoya kuke ganin idan an samu din kuma yadda ya kamata waɗannan wannan taimako ya je ga waɗannan mata da suke ƙoƙari saboda tun a farko kun bayyana cewa mata a nan kwanne suna taka rawar a zo a gani ga ci gaban su ga ci gaban al'ummarsu. to nan gare akwai kungiyoyin mata masu kula da hallo mata hmm. kama da president hakan gashi departmental da communal cinan hmm. su sun kasan mata yawancinsu yanda suke hmm. idan taimako ya haɗo za a kira su su ne ake kiran ya sai a yi resansan gurfi makin tare da su ko in akwai wata proje ko wani je masu tallafi sai a kira su tare da suna za a zamna a zamna a yi situation sai a kira su kawo listikin mata ko kama yadda ya kamata da a samu a sasu an contact da proje da matan da, da proje mai taimaka ma matan ki. Eh to wani bi matsar da ake cin karo da ita ita ce ta ganar da mata wadda kai shin ya kuke yi domin wadda kan waɗannan mata domin makomar tasu to kama wayar da kai tunda akwai ma'aikatar da ke kula da harkar mata promotion de la femme su ne za a taɓo Mm. tare da suna za a aiki da an fara kahin a ba da taimako to yawancin lokaci kuna eh, aiki tare da su kafada da kafada domin shiga cikin yankuna a haka nan ne ba. <laughs> Eh, haka nan ne muna eh. aiki tare da su na yi zama wajen su kuma yanzu a na nike mm. to yadda na sani dai sai an yi sensibilisation mm. a kwatanta ma mata ga abun da an ka kawo ga abun da za a bada ga matan da za a ba su kuma mm. ga waɗanda sun ka cancanta a basu. Eh, yanzu kamar eh, a nan aiki da kike yi a nan meri a ɓangaren kula da harkokin da suka shafi mata shin kuna gudanar da rangadi a cikin ƙauyuka na kusan abin da ake ciki na harkar mata ga ci gabansu to wallahi ni a meri service social ne nake mm. service social kuma ban zuwa daji mm. doka ni kai kama yawanci da famille vulnerable hakan mm. gashi mm. kesasuwa sasuwa namiji ko mata ko yara duka duka na nake mai an sai ki concern harkan mata a gare mata ne kai musu yo ai waɗannan mata masu rauni ai suna buƙatar taimako shin wani taimakon ne kuke musu ana taimaka musu sosai ana taimaka musu saboda ni kan kaina ni take yin abubuwan da ake da fish a otter da ake yi na taimako ana taimaka musu duk wanda ta kawo kukanta a wajen magajin gari ana taimaka yanzu kamar eh, eh, in zo ina kukan ina son in aza sana'a yanzu ina zuwa ni ba ina da ban da hali in zo na gyara takarduna a nan meri ana ina samu taimako sai an yi muku etudiyan nan mm, a sai an yi bincike sai an yi bincike mm. a gani kun cancanta da a taimaka muku don ku yi sana'a mm. ko ba ku cancanta ba sai a yi bincike a gani in kun cancanta sai a taimaka muku iyakacin gwargwado yanda to taimakon ga na meri ya taka rawa a zo a gani a nan kwanni ya taimaka wajen ci gaban matan ya taimaka a zahiri akwai shaida na gode mada ai muna kusan ƙarshen wannan muhara tamu muna so mu gane da cewa waɗannan eh, ayyuka da kuke koyawa mata da 'yan mata shin kuna ganin aikin naku zai ɗore kuma in zai ɗore wata wace hanya zai ɗore kuma in akwai matsala wace matsala ce kuma wanda taimako ne kuke fata ku samu. to an tuka nan sai mu ƙara ma gode ma Allah tunda gaskiya muna abin gan koya musu da muka yi mata da matan armi tunda yanzu sai in ce muku cikin ma ɗari bisa ɗari yanzu da muka ganin mata masu aiki wanda muka su ba horo muka ba su takardar su wata ana cewa wajen mace 63 cikin ɗari gaskiya cikin gidaje da sana'a su hakan ga su zo su komo sai a gode mu Allah mun gani sai dai abu guda gudana cikinsu akwai tun namu kusancen harkar meniziri buwa eh. da sauransu to akwai matan nan da ka son su iya waɗannan tun da kun gani yanzu mace an kuwa mata abin gan mm, gyaran wuta mm, ko gyaran wuta eh mm. sun iya gyaran wuta me saboda hali babu kayan aiki ba su iya kun gani kenan nan kun ga sai su fara shayewa tunda an yi ma ɗai an yi ma biyu uku ba su da jarin yin irin haka ito eh, wannan eh, tun da kun ka taɓa wannan me ya kamata eh, gwamnati ita ta yi ko al'umma ta kamata a ta yi a kumfanyin suna kamata a yi da arake su da kayan aiki hmm. eh tun da yanzu an ka samu haka mace ta iya aikin hannu sirtu ta iya gyaran huta da abin ka gani wannan ya zo a sauƙe ga mu uwayenmu ɗiyanmu yannanmu da cikin gidaje ba sai wani namiji ya shiga cikin ɗakin matarka ba ya ma gyaran huta ya ne mace ko ka ta shiga cikin ɗakin mace ta gyara mata hutar ta da ne tun da yanzu an ka samu wata wani kursuki akwai ci gaba gaskiya kun gani mace sai ka gani eh, namiji ya shigo me mace ga suna cikin su har mata masu koyawa da sauran wasan sun ka iya sai abu ya lalace su ka gyara ko na gidansu ko na makwabta ka gani kenan akwai laifi kenan akwai vraiment eh, akwai to yanzu wani kira kuke ma hukumomi kenan musamman ma eh, gwamnati na na ta kawo gudunmuwa wajen waɗannan hanyoyi da kuke bi na eh, horar da mata da kuma samar da hanyar da mata za su samun ta da harkokinsu na ƙashen kansu domin ci gabansu an tuka kai sai kira wajen meri ga su samu mm. wadda dai mayar an tuka authority alhamdulillah ba a cewa suna mun a san suna mm. nasu kokari suna nasu eh, kokari ya ana ca ɗan dabuya ba jama'ai <laughs> shi daina shi daina sai dai yanzu kuma sai su ƙara jayo muna ONG projet masu ƙara taimakawa tun da kwanaki so nawa muna zuwa nan bakin meri ana ba mata kayan aiki wanda suka taya su yi sana'a sunan kuma sauran avakala ong kin nan sauran mata ma akwai wadansu an ka buɗe musu ma Eh, atilikin su mm. da an ka na kansu suna nan suna koyon aiki ciki kun gani sai godiya me sai yan bai yi ba kamar yayi bai yi kamar da mukon yayi karamci kwarai a ƙara yi a ƙara <laughs> bunƙasa shi a ƙara da yake eh, eh, shata tana tare da mata a ƙara <laughs> ganin su eh nagode da duk muna jin daɗi a ce yo haka kamar masu gari kamar leshef kucime mm. autorite place, masu hannu da shuni suna taimaka mana tunda kun gana shekaran shema wajen sun sitti an kama da santa kun gani kuma ekonita kenan godiya ta abin ya kamata su kankan su ma yan kwanne din su rika kawo eh, taimako ga eh, ga gaban yankin eh, nasu wato ina ganin wannan hanya ce ita ma ta kara taimako ga waɗannan mata da suke neman su ɗaukaka tuta wato yanki na kwanne nagode madan a'i bari zo gare ko madan ashato da yake muna kan ƙarshen wannan muhara mu shin ya kuke ganin makomar mata da kuma makomar tattalin arziki da gudunmuwar da mata suke za su kawo lalle kai mace ai mace ina tsammanin in ta eh, samu aikin yi mm. walla sun ce muka tashi namiji ma ashe in dai ta samu abin da za ta taimako ko to sai in ga tashi namiji zuciyar ta taimakan ma eh, kuma wadda mace za ta juriya akan wannan abin da ta samu namiji bai iya juriya akan haka nan mm. ko ba gaskiya ba mm-hmm. to saboda shi na muka fata mata a samu ci gaba cikin tahiyar mata sosai yanzu ga mu da dipitituwa ga mu da da da eh, maimayin 'yan siyasa suna ya kamata su gani kenan ka su shirin sai wani proje ko wani abin ga a a garin kuna gidan kuna kenan in ka taimaka ka taimaka ma kanka da kanka kuma ka yi taimako irin wanda Allah ga su. ito eh kamar yanzu waɗannan mata yawanci sukan ƙara kamar yadda a'ita ce sukan ƙara wannan karatu nasu ko wannan horo nasu su rasa wurin da za su aiki kuma su rasa ma abin da za su yi shin wani kira kuke yi ma eh, hukumomi da magabatan wannan ƙasa to saboda shi na muka son hukumomin na shan hankalin da muka musu tun da ita gwamnati na wuya mata yawa bisa kanta kenan sai projet ya kamata duka masu hannu da shuni ya kamata a maido hankalinsu bisa ga wannan taimakon kenan yara an ce sai dai fami vulnerable eh, duka yawancinsu ma 'yan matsaloli na duka yaran ko matan duka kenan kayan an baka horo an baka ilimin duniya kuma baka da kayan aikin da zaka na waje ka ka sarrafa shi kaga nan ma kenan horon ma bai yi ba to saboda shi da muka son kenan mu iko duk abin da zai mana kokarin shi na shi samo partner waɗanda za su zakwa a fiye waɗannan mutanen waɗannan yaran da za mu ba karda ko mace ko eh, namiji wanda ya hita da ilimin shi kenan ya zama to yana da wani yan kwamfanya ma wanda ya hita sai abin ga eto eh an san da a kowace shekara akwai wasu bukukuwa da ake yi na ƙasa ko na yanki ko na na jaha wanda wato akan gabatar da wato wani baje koli na kayayyakin da mata suke sarrafa eh, shin nan matan kwanan suna haka nan kuma sun taba haralta ko sun taba samun tukunci lalle nan cikin kwanni muna yi bakin gwalgudu lai santarla in an ka maka sallah ta tamata to kowane ni dai da shi na ga fikcin na kasa kwamu yi wannan wannan kaso bashi kolin amma su wadancan duka santakori yawancin su duka cikin santakorin su na suka wannan kaso bashi koli kenan duka abin da an ka sarrafa na, na shekaran nan kenan ana invitan iko su zo su gani kuma ana shaida mu duk duniya ta zo ta gani da mai saye da wanda bai saye ya zo ya gane ya gana ma irin shi lalle ka sisi fa zan da aka an ka samu matsaloli na a ce waccan kogona ta hana da menene mai sinon waɗancan lizane na bayan nan duka eh, akwai shaidu iko ya shaida kowa ya shaida ke muna bakin gwargwaron inda an ka ce sallar mata ta kenan ayyuka duka na mata za mu hiddo su wasu ai exposition su kowa duniya ta gane su. to an san da duk matan ayyukan da suke yi na ayyukan hannun da suke yi ana buƙatar al'umma ta riƙa sayan kaya. na waɗannan mata da suke sarrafa shin wani kira kike yi ma 'yan ƙasa na su kawo tasu guduma domin idan mutum ya yi sarrafa wani abu ko yake wani abu ya kamata 'yan ƙasa su ba da himma su rika sayan waɗannan kayayyaki da ake sarrafa a cikin gida da wasu suka yi kwamace su sai kayan waje. To eh, ka gane eh, babban matsalar duk haka nan na take saboda yanzu na ma mutanen mu ka ganin sun an fara gane wasu abubuwa. Paske ni yanzu inda buga maka sabuni kai wanka da sabuni gobe sai ka komo neman shi. mai da da ka sani ta gaya shi kenan bai da wata haɗi da bai da wata daraja da ka sani ga buga shi kenan kai ga kai ka ba na kirki bana sai ka suyo wanda ko kaho kaho wanga da kabbarin gana gidan to me yake kawo haka saboda jahilci daga kawo mana haka nan kenan saboda ilimi dai nan cikin nishar da ya ce maka ilimi dai na duniya muna da shi mai sai rashin ba a kama mana me abba a kama mana saboda saye da sai suwa ma a saye shi dai ma wani babban abana. na Eh? shi dai wani babban abu na yanzu kwanakin ga duka mata da mun kai ta farmai bisa ga haraka garin albasa bisa ga garin dankali duka na na na mun abin shi garin dankali me ya kamata a yi da garin dankali sai ni tuwon laushin shi kuma ni samu shi dan gishiri ciki ni so ta wannan suka na shi kuma sai a ci shi da guntuwar miya hankali kwanci yanzu in na kai ma eh, eh, to ka gani ko ga gumbunonin mu babu abin da inda bisa ga ilimi na na sarfe sarfe ni shek babu kamar mu sai dai mu gishin ba a gano da daga kai mu kauye kuɗi goma na gidanku. Na gode madan Aishatu ba madan A'i shin ya kuke ganin makomar matan kwane a game da ci gaban yankin da tattalin arzikin mata musamman ma. ya kuke ganin wannan makoma za ta dorewa ci gaban mata zai dorewa a nan koko ne idan an ka duba shekarun baya wato mata ba su gane ba yanzu kawo mata sun gane na gode eh, eh, madan aishatu eh, maru ya kike ganin makomar ci gaban mata a nan kwani to yanzu dai sai a ce alhamdulillah saboda da da yanzu akwai bambanci hmm. mata za su ci gaba da a dama da su wajen ci gaban kasa za su ka gudunmuwar su na gode na gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan mahara ta mu ta wadda tara ta kan batun eh, ci gaban mata musamman a wannan yanki na kwani yadda mata suke kawo ta su gudunmuwa yadda mata suke taka rawa a zuwa gani domin ci gaban wannan jiha tasu da ci gaban al'ummar su an san da anan nan kwane mata sun zama jarumai wajen koyon sana'a da ayyukan hannu domin taimaka ma kansu da kansu kamar yadda ake cewa mata samu 'yancin tayar da harkokinsu wanda za ta taimaka musu domin taimaka ma al'umma su da iyalansu ina gani kuma wannan bayani ya zo daidai da yadda mata suke kokarin kawo tasu gudunmuwa ga ci gaban kasa da ci gaban al'umma musamman ma a nan kwanne muna fata magabata da kuma masu ruwa da tsaki za su taimakawa masu hannu da shuni za su taimakawa domin bunƙasa wato ayyuka da sana'o'in da mata suke yi musamman a nan kwanni domin kyautata makomar tasu na gode madan aishatu malam barmo shugabar yanki mata masu aikin hannu eh, ta tawa na gode allah ya da alheri kuma daraktar wannan gidan koyon ayyukan hannu na martaba na gode allah ya da alheri eh, sannan na samu halartar aishatu umaru wato wadda take nan a nan ofishin magajin garin wato birnin kwani da suke kula da bangaren al'umma musamman musamman mata wanda suke cikin wahala ko gajayu da yara kanana masu mm, bukatar taimako na gode allah saka da alheri eh, sannan na samu taimakon halarta a'i ibro ta wato wannan cibiyar ta koyon aikin hannu a nan kwani na gode allah saka da alheri ni ma'ada ni malamin ma'ada tun daga nan ɗakin magana na radio niya eh, da ke nan birnin kwani yankin tawa ke ce da ku sai wani lokaci idan allah ya kai ma lafiya.